baya ta da asalin abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora Allah yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma cewa inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillah hakika lissafin watanni a wurin Allah su ne watanni goma sha biyu wannan watanni goma sha biyu a suna tabbata ne da hudowar jinjirin wata a sama da kuma faduwar wata idan kwanakin ta sun fita ya zo a cikin hadisai wanda sun kai hajjin tawatur annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wata yakan zama 29 kuma yakan zama 30 wata rana manzo Allah kuma yake cewa nahnu ummatin ummiya mu larabawa al'umma ce da bata taso wajen iya karanta abu da rubuta shi ba ba jahilci ba karantawa da rubuta an san abun haddace shi ake yi kuma ana gane shi da alama amma ba a taso da wayewar a rubuta ko kuma a kirga shi ba sau da da Allah yawa larabawa sai ce ba ma karantawa sau da ba koya ba ba kuwa ma kirgawa sau da baya cikin tsarin mu haddacewa muke sai ce amma a shaharu haka za sai dunkule 'yan yatsunsa biyar na dama da na hagu wa haka za ya ƙara dunkule biyar ɗin dama da hagu ya zama ishirin ke sai ya makale ɗan ƙaramin ɗan yatsa sai ya ce wa haka za sai ya dunkule biyar a nan kuɗa nan ya zama nan biyar nan hudu tara ke na yaron ishirin da ƙara sannan ya ƙara kuma yana zama haka da haka da haka sai ya dunkule biyar da biyar da biyar sai ya zama talatin kuma hadisai da yawa sun nuna cewa wata yakan zama ishirin da tara yakan zama talatin to Allah ya ba wa 'yan adam kudura da iko ta littafi sakamakon halittar rana da a matsayin alamomi na gane ikon Allah da kuma samuwarsa da cancantar abauta masa wanda ji ji alai shamsa tsiya'an wal kamar nuran wa kaddarahu manazila ya ta'alamu adadin sinina wal kitab ma illa bil haqq Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sanya rana ta zama mai haske kamar fitila haskenta mai zafi ya sanya wata yana da haske amma haskenta mai sanyi kuma Allah ya kaddara wa wata da ita ma ranar kowanne yana da ɗakuna da masaukai daga farawar kewayawar duniya da kewayawar rana da ninkayar wata to kowane zango na ninkaya da wata yake yana sauka a wani masauki ne wanda Allah ya so ku san masaukan sai sai li ta'lamu adada sinina wal hisab wa qaddarahu manazila wayannan manazil din Allah sai ba dan adam ikon sanin ta hanyar wayansu alamomi na ilimi to Allah ya haka ne domin ku iya tantance li ta'lamu adada sinina domin ku tantance shekaru shekara nawa wane yayi alkawari tsakanin kabila kaza da kaza tsakanin mutane kaza da kaza yaushe za a fara yaushe za a kare ko ku dinga lissafi in lokutan ibada saboda a cikin shekara Allah zai tagartar da ku da ibadodin da suke da alaka da lokaci da muhimmancin lokaci Allah ya ce ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq ba da wasa Allah ya halittu wannan abubuwa ba bai halittu wannan abubuwa ba sai da gaskiya to wannan yasa lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi dama ya ya tarar da larabawa suna da hanyar su da suke bi wajen tantance al'amura amma sun ɗauki zangonni daban-daban sakamakon yanayi da zamani datan sai in wani babban abu ya faru to sai a ce gabanmu da abu kaza yau an kewaya su kaza da faruwa abu kaza misali in an yi wata yunwa ko an yi wani yaƙi ko wani abu ya faru a wata rana ko wani babban hamshakin mutum ya musamman bayan mutuwar a ah, kusayi bin Kilab sai zanto kusan shekarun mutuwarsa su ne shekarun da kusan yawancin larabawa musamman waɗanda suke zaune a jaziratul arab ko a hijaz suka gino a kan lissafi da cewa yau shekara ka za nan bayan mutuwar kusai sai kuma da aka zo aka tafka wato abin da ya faru a lokacin da abraha ya zo domin rushe ka'aba abin da ya faru na ban al'adabi sai ya shiga zuciyar kowa sai aka manta da shekarar mutuwar kusai sai aka dawo lissafi da shekarar da aka da abraha ta zai shaka ka'aba shi yasa yawanci laraba ba su damu da haihuwar mutum ba a cewa an haife shi a shekara abin da suka fi damuwa da shi shine mai wane yi a rayuwarsa bayan haihuwarsa amma duk da haka ba a gaza tuna cewa kaza ya faru a lokaci kaza shi yasa da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kuka lura a tarihi za ku ga su larabawa ba su bawa ranar haihuwar wani muhimmanci mai tarin saboda ba shi ne a gaban su ba haihuwar an haifuwa ne an haifi ah, abin sun ma fi kula da mutuwa saboda lokacin da aka rasa wani amma Allah ya sa an kiyaye shekarar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a shekarar nan dai da Abraha ta yi ke Ka'aba a shekara aka haifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kwana nawa ne a lokacin ya yi daidai da watan sama da yake sama nawa ga wata da shi sa ga ba damu da shi kiyaye lokacin ba bayan musulunci da aka zo bibiyar lissafi ko mazalata bai faɗi cewa an haife ni shekara kaza ba rana kaza ba wanda da a ce Allah zai bautar da mu da ranar haihuwar to da Allah da mu Allah sallama zai faɗa dan ya raba sabani amma ka kula lashi wala sahabbansa Allah ya kara musu yadda ba su ba da mahimmanci akan iyakan ke kwanan wata ba amma manzo Allah sallama ya ƙara dukkan an haife shi ranar litinin ko da yana yin azumi haka kuma tambaye shi yace saboda ranar aka haife a ranar duniya kuma ya sunanta mana yin azumi ranar litinin da wanda yake da iko to manzala sallama ya taso a irin tsarin larabawa sanda Allah ya aiko shi ya zo da saƙo da shirya shirya mai kunshe da addini da ibadu da shagaltar da mutane su shagala wajen bauta wa Allah da tabbatar da manufar halittar a daidai lokacin da kuma yake jagorantar mutane wajen nuna musu abin da ya dace da karkatar da su su bar abin da bai dace ba duk abin da ya zo ta mai kyau wanda larabawa suke yi to ya tabbatar da su a kai kamar cika alkawari kamar amana kamar tausayi kamar zumunci abin da kuma larabawa suka farar da shi mara kyau ko maza Allah ya yaki wannan abu ya sa ce bu ikki li usalli makarim al akhlaq da aka kore shi daga maka nuna zo sai ya kafa daula to har da ya zo Madina yana da buƙatar mu'amala da wa'insu ƙasashen ko wasu masarautan wa'anda ba musulmai ba alaƙa ta rubutu sai mu zala kuma ya zan yana da wa'anda suke masa an zo an gaya masa cewa akwai al'ummar da in aka tura mu sarakunan su rubutu ba sa ganin rubutun da kima sai an sa masa hatimi su kuma laraba ba saba hatimi mu zala ce to ku yi mana hatimi aka yi masa aka rubuta masa muhammadu rasulullah sama muhammadu tsakiya rasulu ƙasa allahu kuma su wa'ancan masarautar in za su kawo mazan allah sallama saƙo da yarensa suke rubutowa da aka sai maza kuma ya hayi yahudawa waɗanda suke da wayewar yaren siryaniyanci suna da taƙafa ta rubutu sai su karanta masa to maza sun ce kai ba na jin zan ta takankance wanda ba mu ba ya dinga karanta mana sojin da ya tashi zai dubin sabit ya ke zai koyo yaran turaniya wannan don ya zama shi ne zai dinga karanta mu san allah sai kalama sura allah ta yi rafi na amonu za su kafa zo min duniku kada ku riƙi abokan sirri ba sake ciki waɗanda za ku jaya musu sirrin ku su tanku ciki da bai kuma ya zama ba a cikin ku la ya aluna kun kabara domin ba su taɓa sassauta muku banna ba waddu ma a nufin sun fi san abin da zai sa ku a cikin wani yanayi na damuwa qad badatil baghdha'u min ne, ga gaba nan ba da baki ma sun fara nuna muku ma sun fi suduru asbar wa har maza Allah sallama ya bar duniya an san cikin watanni an san zulqa'ada an san zulhijja an san ramadan an san shawwal duka an san an fara samun cewa ramadan shi ne wata na tara shawwal na goma zulqa'ada na sha ɗaya zulhijja na sha biyu almuharram na ɗaya safar na biyu duka an san su amma abin da aka fi fara muhimmanci a kai shine abin da yake da alaƙa da ibada a kowane wata kuma an san a ciki akwai watanni hudu masu alfarma sai da abokan da ya zo ya shagala da abin da ya faru a cikin gida na ridda da waɗansu suka yi da kuma masu ƙoƙarin kawo musulunci farmaki a iya shekaru biyu da na abokan sai da ya dawo da musulunci kamar yadda manzo Allah kuma ya tafi ya bashi kuma ya yi ƙoƙari duka burin da manzo Allah ya yake da shi na kai musulunci ƙasashen ƙetare ya tabbatar da cewa an dasa ɗan ba kuma an fita an fara aiki ga dangadan da sai na umar ya zo sai na abubakar ya yi aiki sai ya tsora a kan da sai na abubakar yake to shi kuma sai ya zo wajen tsara gwamnati duk wani abu da ya zama a shari'a akwai damar a kawo shi sai na umar ya kawo shi to a nan ne shawara ta kan kama a kan cewa makwabtanmu suna da tsari na cewa kaza ya faru ranar kaza ga watan kaza a ranar kaza ga watan kaza a shekara ta kaza da sai sai na umar bayan istihadi da shawarwari da ya ɗauka sai tsara sabo sai sai an rufe kuma mu saka tarihi mu dinga yin tarihi mu ma duk abubuwan da za su dinga fita su dinga fita da tarihi sai suka ce wa ma an rufe ne kake nufi da mu dinga saka tarihi sai ce wani abu ne da gwarawa suke shay'un taf'alu al suna cewa kaza ya faru a ranar kaza ga watan kaza a shekara ta kaza sai sabai suka ga wannan ba karamin ci gaba ba ne min yadda a yi kama mazala ce alaikum Zaini, min ba'di abi bakr wa umar mazala ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin kuma wannan yana cikin fadin al Murtala. abubuwan da shari'a sun shiru lokacin manzo Allah ba a da bukatar amma in ko a yanzu ne bayan sahabbai sun tafi in bukatar ta taso suna iya kawo su abinda ba a yarda ba shine abinda a lokacin an kalama da addini ne to akwai bukatar sa a wasan lokacin to kuma yanzu sai ko ku ga bukatar sa lokacin annabi ba a yi yanzu ku yi to wannan ya zama bid'a amma in abinda lokacin annabi babu shi yau yaushe ake bukatar su bika a lokacin annabi kuma in ma ana bukatar ba ma a santa ba to za ka yanzu dan kun kawo ta an kuma yi abin addini da ita wannan ba wani abu bane a haka zo da wata sallah ba wanda bai san sallah ba a lokacin annabi sallallahu alaihi ba wanda baya sallah da a lokacin annabi sallallahu alaihi ba kuma an iya sallar kuma ma an yi salloli amma sai ka zo da wata sabuwa wacce ba a yi ta a wancan lokacin ba ka sa mata ka'ida to ka zo da gida to sai sabbin ka tashi to to za mu tarihi da kwanan wata yaushe za mu fara ya zama shine littafin mu na farko sai wa'annan su to a saka ranar haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama rabi'in awwal shine watan farko larabawa dama mawkifin su akan haihuwa mawkifi ne sananne ya ka ce a'a wasu ka ce a saka lokacin da manzon Allah ya rasu sai zanto shine farko rabi'ul awwal sai wasu ka ce a'a to ai tunda abin yana da alaka da daukakar musulunci to a saka ran da manzon Allah ya yi hijira mana ya da Madina wani wata ne watan al-Muharram ta a saka shi a farko muharram ya zama shine watan musamman an lura cewa gaba ɗaya a turkunan musulunci gaba ɗaya manzon Allah sai da ya gama koya komai abin da ya bari na ƙarshe shine hajji sai a shekarar da zai ban kwana da al'umma sai ya fita ya hajji yace kuma lissa aku zo an yi manasikakum yace la'alli la alqakum ba'da ani hada to sai ya zama watan hajji shine watan ƙarshe an gama ibadu gaba ɗaya to kuma yanzu a fara da sabuwar ibada wata ita ma a cikin an kare da watan Allah mai alfarma fara da watan Allah mai alfarma al-Muharram to sai aka fara saka date na hijira daga wannan lokacin shi kenan sai aka cigaba da littafi har zuwa yanzu ya ce abu ya faru a ranar kaza ga watan kaza na sama a shekara ta kaza bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد wannan wata yana da matuƙar alfarma da daraja na ɗaya da watan Allah ne mai alfarma to da hadisin abubakar da zala kuma ya lissafa shi a cikin watannin Allah masu alfarma da ake nufi da alfarmasa shine ba a yaƙi a cikinsa sai dai in an far muku a gidanku za ku yi yaƙin kare kai amma ba a sai farmaki ba a ramuwa a cikin shi wannan wata na Allah ne alfarma sa'an nan kuma a cikin sa ne ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da fir'auna ya tsiratar da annabi yasa da manzo Allah sallallahu ya zo Madina sai ya tarar da a goma ga watan nan yahudawa suna harbuwa suna shewa suna biki wasu suna azumi a cikin da dama a cikin shari'a su akwai azumi kama ku ci ba alal ladina min qablu sai mu lalace wannan fa saboda a maka ba bai hudawa sai a madina sai suka ce ya rasulullah yau ne ai suke yin bikin halakar da fir'auna da kuma tsiratar da annabi musa sai mu za san su mu ba za mu yi biki ba na hannu auladi musa minhum kaga Allah ya masa wahayi kenan ko sai ce mu ma'azzin wannan rana akwai masu tsageranci da yi wa musulunci karanta sai sai su ba su yi azumin asura ba tunda ya za a ce a wajen yahudawa aka koyo mazala ba koya ke a wajen yahudawa ba dan manzo Allah sallallahu ba yadda zai ya faɗi magana ba sai sai Allah ne ya masa wahayi kuma an haka ne shari'a nawa ce Allah ya shar'anta wa yahudawa da kiristoci kuma kuma shar'anta mana shikenan kuma in suna yi sai mu ce a wajen su muka koya ai sai da aka saukan musu da littafi aka saukan mana har ma Allah subhanahu wataala yake cewa in ma kana shakkar abin da muka saukar maka da shi fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli tambayi su wanda suke karanta littafi kafin ka ai ba wai dan saboda sun tune masdarin ilimi ba abadan Allah ya saukar musu littafi kai wasa da ta musu sai Allah ya zabe mu ya tsifita mu akan haka zala sun sallama sai zan yana azuta shura sai Allah ya wajabta masa da a shura kamar yadda tabbata a sunna ana kula da azumin ashura a shekarar farko da ta biyu da mazala sun sallama ya zo gina da aka saukar da azumin watan ramadan ya zama wajibi da sai mazala ce wanda ya ga zai azumce shi to yayi wanda kuma ba zai ba shi kenan sai azumin ashura ya zama azumi ne na nafila da sauri. ko manzala sallama ya ba da labari cewa kamar da cikin hadisin abu qatada al-harith ibn Allah ya kare da abin shi ce yana tankare azumi yana tankare zunubi na shekarar da za ta zo ya zo a wutar wayan na shekarar da ta wuce duka suna cikin sayi musulun wannan ce ya sa malamai suke zaton insha Allah wanda ya azumci ranar ashura za a tankare masa azumin baɗi da na bara to me bana sai da ba za a hada da ita bayan albarkacin banan aka kankare na baɗin da na ba? haka manzo Allah sallallahu alaihi har ya koma ga Allah ba a san shekarar da yayi fashin azumin Ashura ba kuma ya ce alaikum bi sunnati a cikin al-Irbad bin Sariya wanda yake takamashi mabiyin annabi sallallahu alaihi kuma yana da iko to ya azumin ranar goma saboda mahimmancin azumi ya sa Abu hurairu Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzala Allah salama yana cewa babu wani azumi da ya kai falala a wajen Allah bayan azumin Ramadan irin azumin watan Allah na alfarma da wannan sa malamai suka ce baya ga azumin Ashura ma na goma ga wata in ka samu dama ka yi azumin a watan ko in ma baka yin nan da alamu ka dinga yi ko za ka iya azumin da dawo in za ka yi dama akwai shi a suna ka yi ko za ka waru wasu kwanuka ka yi azumi domin neman kusanci zuwa ga Allah sannan an karko daga Allah dan Abbas Allah ya ƙara da agreshin ke cewa ban taɓa ganin wani azumi da manzala kuma yake yin sa na nafila ba kuma na ga yana tare akan ladan azumin irin azumin kan Allah shi irin azumin ashura shine wannan azumi kuma ya tabbata manzo Allah sallama a shekarar karshe da ya duniya ce in Allah ya kai mu faɗi zan fara yin na tara ga wata ya ka shi yasa sai zama azumin tara ga wata ya zama sunna ne kuma ya tabbata a hadisin da sai kuma zala kuma ake cewa in kun yi ashuran to ku yi azumi bayan ashuran da kwana ɗaya ko kafin ashuran da kwana ɗaya a wata ruwaya kuma ku yi bayanta da kafinta da bayanta da ta sai malamin ta ce suna ne in ka samu dama ka yi azumin ashuran ka yi tasu'a ka yi ashura ka yi kuma na sha ɗaya ga wata ka yi gobe kenan allah kai shine tasu'a sai jibi lahadi shine ashura sai kuma ranar litinin ka samu dama in ba ka samu dama kuma ka yi ranar asabar da lahadi sai ka al'umma in kuma baka samu dama ka yi ranar goma ga watan shi kadai in kuma ka ga ta kai ba kai goma kai sha wannan duk wanda kai yayi lalla wani su an yi yau na dau azumi a takaice kamar yadda muka faɗa ubangiji subhanahu ta'ala ya kaddara manazil na ganin wata wanda kuma ya horas da wa'ansu bayan ta Allah ya ba ilimi na binciken falaki da sararin samaniya wanda akwai shi a asalin addinin suna iya gane bisa ƙa'idodi na falaki yaushe ake haihuwar jaririn wata yana faruwa ne tun kafin a samu haihuwar jaririn wata kuma ana haihuwar jaririn wata su ɗaya a wata in aka haife su yana nan an haife shi a maka an haife shi a najeriya an haife shi a china an haife shi a ko'ina bambanci da ake samu tsakanin ƙasashen duniya shine bambancin yanayin ku zai wa an haife shi lokacin ganinsa sa yayi amma an sha makance muku shi saboda yanayi ko gajimare sai shari'a ta zo da sauƙin tsari cewa kowane gari ya yi amfani da ganinsa kamar da imam musulun ya buɗe babi a cikin sayo musulun ko aka bawa babi a cikin sayo musulun a cikin kitabu siyam babi na hudu ko na biyar in ban manta ba kowane gari suna amfani da ganin su kuma shari'a ta bautar da mu da gani saboda gani ne shakka ba ta shiga cikin ka amma yau da gobe Allah yana tsara buɗa mana ana tsara samun mu. yasa wasu kasashen a duniya suna yin amfani da scientific instrument a wato abubuwa na kimiyya domin ɗauko hoton watan da yadda sa ba zai gani ba ka'ida shine in dai aka samu haihuwar jaririn wata to ba a iya ganin sa da ƙuruƙurin ido al'ainul mujarrada sai bayan watan yayi awa goma sha takwas duk wanda ya ce maka ya gan shi kafin awa goma sha takwas to shaidan ne ya nuna masa wani abu ko da ku ya ga watan dan shaidan zai iya maka kama da komai to a yanzu alhamdulillah a duniya kasashe hudu ne har yanzu aka yi declare sun su a matsayin kasashen da suke bin ka'idar fiqhu wacce har yanzu ba su shigar da tsarin amfani da na'ura ba Morocco su ne suka fi kowa ba wannan harkar suna da marakis na ganin wata wanda yana kunshe da manyan malamai masana shari'ar musulunci da fito da masana falaki da manyan alƙalai da sojoji da dukkan waɗanda za su iya taimakawa wajen ganin watan mu hukuma ce kamar yadda ce misali nan muke da EFCC muke da NC ncc ko NCC da sauransu to su ma haka hukuma ce da take da ma'aikatanta da ma'aikatanta da komai suna da santoci cibiyoyi ashirin da bakwai a cikin maroko za ta ce tsara gaba su da wata matsala in hukuma ta sanar ba wani wanda zai zargi ko shugaban ce cewa yana da wata matsala ko wani abu in ka zarge shi ma za a iya kama kama a cikin ne saboda duk malamtar ka baka kai malaman da kake cikin wannan kwamitin na biyu sai oman wata take cike take kasashen gov can kusa da saudiya na uku sai south africa sai na hudu nigeria muna cikin da aka yi da kiliyarin a cikin waɗanda suke amfani da ru'uya wacce ta zo a asalin fiqhun musulunci da hadisi kuma alhamdulillah muna gode Allah akan haka abin da ya sa nake na dan tsawaita jama'a a hakuri shi ana ruwa saboda cire damuwa a cikin ranmu musamman ga waɗanda suke zargin cewa yau ce tara ga wata yau takwas ga wata bambancin da ke tsakaninmu da saudiya shi ne saudiya suna da abin da ya kira criteria wanda in aka samu wannan conjunction in iftiran shi ne haihuwar jaririn wata wanda wannan watan a bisa lissafin falaki an samu haihuwarsa a ranar talata a lissafin musulunci amma sai da aka kai karfe uku da arba'in da biyu kaga a lissafin bature an shiga laraba ke ko ba haka batun da sha biyu ake shiga laraba domin sai laraba uku da arba'in da biyu to watan ba zai gani ba sai bayan awa goma sha sa'an nan ake iya ganin wata ita kuma saudiya a criteria ɗinta tsarinta shine dokar tana cewa idan aka samu haihuwar jinjirin wata ya zanto rana ba ta faɗi ba ko da da minti ɗaya ne kuma rana ta riga faɗu wata faɗuwa a wannan ranar a ranar 29 to gobe ɗaya ga wata wata ba zai cika talatin amma idan aka haifi jinjirin wata bayan rana ta faɗi ko da da minti ɗaya ne za a cika wata ya zama talatin to a kowane wata safar rabiul awwal rabiul sani jimadul ula jimadul saniya rajab sha'aban duka ana samun sabani tsakanin Najeriya da Saudiya amma mutane ba sa sani saboda yawanci ai ba wata ibada da take kewaye da wannan watannin kamar yadda take kewaye da ramadan da shawar saboda azumi da iri da zulhijja musamman zulhijja da zulhijja da kuma al-muharram shi yasa a rediyo na lokacin kawai muke sanin sabana amma ana samu to da haka ita saudiya tun da dai ita ba yadda za a yi a cewa ba a ga wata ba saboda da zarar sun saka wa'annan abubuwan nasu a marsal to wannan scientific instrument in dai an samu haihuwar jaririn wata to tana scanning din image din wata ne sai ta kusanto da shi da haka su ba ta ake an gani ba ta za a yi an yi rasadi an ritsa watan an ɗauko hotonsa amma wanda yake ba harkar sarki ba lallai ya gane ba to mu a nan najeriya sarkin musulmi shi ke da alhakin sanar da ganin wata. kuma abin da ya zama wajibi ko na musulmi shine yayi biyayya ga abin da aka gaya masa shi kuma ba malamin addinin musulunci ne ba shari'a ya karanta ba amma yana da wakilai sarakunan gargajiya na kowace jiha su da alhakin in an gani a jihar su a gaya musu to su ma kuma za a iya yin kuskure sai zama akwai kwamiti a sa wanda ya kunshi masana falaki da kuma bincike akan watan wanda su kuma kwamitin sai a kawo sai su duba idan ya cika ƙa'ida to sai a gani sai kuma a sanar an gani ko ba a gani ba idan ka ga tsarin da suke yi da ƙa'idoji da wahalar da suke sha wallahi sai ka tausaya mu amma mutum yana zaune zai ce a kai mu bamu yadda ba da ya kamata a tsallafa liyakul khairan aw liyasmut in baka yadda babbar abun a zuciyarka ka tambayi malamai me ya kamata ka yi ويقتدي بالمتبعين لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم kar ka zanto ka faɗi magana da Allah kuma zai tsare ka idan aka ɗora ka akan abin da ba daidai ba to ba ka da iko ubangiji wata ala ba zai tambaye ka ba sai dai tambayi waɗanda suka yi gangancin yan uwa wannan bimbari ah, ne na kutuba ga kuma larurar ruwa na tsawaita wannan bayanin ne saboda fitar da mutane daga saɓani da damuwa an samu haihuwar jaririn wata karfe uku da arba'in da biyu har izuwa ranar alhamis ko kuma ƙarshen laraba daidai lokacin da za a iya tabbatar da cewa gobe ne ɗaya ga wata ranar alhamis a lokacin ɗaya ga wata a kusan sama da jihohi ashirin da za a iya kawo sako tsakanin kwamiti da sarki musulmi da su samu wani bayani guda ɗaya da za su dogara da idan haka sai alhamis aka fara ganin masa wasu sun ce sun gan shi da idansu kuma ganin da suka yi masa girmansa ya kai girman da bai kamata a ce a ranar wata da fito ba yawanci wanda suke faɗa wannan Allah ba su karanta hadisai ne ya zo imam muslim babi ne guda a cikin kitabu siyar shine babi na shida cewa babin da yake magana akan ba a la'akari da girman jaririn wata ko kankantarsa ana la'akari da gani sannan ya koro hadisin abdullahi bin abbas allah ya kare da a gare shi na sabanin ganin wata da aka yi da aka ga watan wasu ka ce kwana uku ne wasu ka ce kwana biyu ne da Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi ya sai kawo masa magana mazala suma yace mazala suma ya ce Allah subhanahu wataala ya shimfuda muku shine fa huwa liyawmi ru'yatihi dan haka watan ku yi lissafi a ranar da kuka ganshi ba zancen cewa wannan ya ci a ce ya yi kwana kaza to a kwanan da kai detin ka ganshi kuma shi manzo Allah ta yi bi sai kun ganshi in baka ganshi ba to komai girmansa. inda zai kai girman a ce satinsa ɗaya a ranar da aka fara ganin sa in dai ba ka'ida ta bincike ta nuna an ganta a baya ba a ranar za a ɗaura ƙa'idar kuma ta nuna in aka samu saɓani tsakanin maka da kowane gari a duniya a watan zulhijja to ranar arfa ita ce ranar ganin maka ko da a garinku an samu ragi ko ƙari to dole ka haƙura da na ku in dai kana maka ka yi arfa da mutanen maka in kuma a garin ku suke ta kuma sai zanto ranar idin ku shine ranar arfa to ku yi idin ku abin da ya fice muku na azumin arfa Allah ya san niyyar kuwa Allah zai mayar muku da wannan abin da kuka rasa muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon azumta wannan lokaci Allah ya ba mu ikon tsayawa akan dokokinsa Allah ubangiji subhanahu ya ceto mu daga sabanin da muke ciki Allah tsara mana yanayin da za mu samu al'ummar mu ta dinga kulawa da tsarin abin da ya shafi al'ummar musulmai a komo ila salatu wa rahmatullahi